This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka kuka kamo a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo hausa dubu da ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. ana iya kuma jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar nijar kana akwai hanyar sadarwa ta voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da bello habibu galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar Amma kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga kanun labarai. To Salihu fa a daidai wani lokaci da jam'iyyar PDP take ta rasa rinjaye a majalisar wakilai. To a majalisar ta ma korar sauyin sheka bai lafa ba. Shugaba Goodluck Jonathan a Najeriya kuma ya kai ziyarar bazata zuwa jihar Borno. sannan kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi magana a kan harin ta'addanci da aka kai a najeriya to madala daga jihar jigawa za ku ji cewa mataimakin sufetan 'yan sanda ya gargadi 'yan siyasa kana za ku ji martanin da wasu suka mayar a kan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takarar shugabancin ƙasar najeriya su goma sha hudu suka yi akwai mu kuma da shirin lafiya uwar jiki na juma'a ali amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. A daidai wannan lokaci da jam'iyyar PDP mai mulki a Najeriya ta rasa ranjaye a majalisar wakilai ta kasa to a majalisar dattawa ma fa korar sauyin sheka ba ta lafa ba saboda a jihar Taraba 'yan majalisar dattijai da wakilai daga jam'iyyar sun yi ƙaurar zuwa SDP. sanata abubakar tutare da ke cikin 'yan majalisar dattawan da suka sayo sheka daga pdp suka koma sdp ya musanta zargin da wasu ke yi ne na cewa sun sayo sheka ne sabili da jam'iyyar pdp ta hana su takara muka bi duk yadda ya kamata bi don a yi adalci sai muka tarar cewa abin da aka yi na 2011 ma mai sauki ne ni mutum ne ko mai adalci rashin adalci shi ke kawo rashin zama lafiya me ke ganin kan cewa ba maka adalcin ba ba man adalci ba a bisa ni senator ne mai ci wadda na ci zaɓe na a karkashin jam'iyyar pdp ina kan kujera na senator na eh, karo na farko wadda na nuna eh, eh, niyan sake komawa don na aiki ma kasana kuma talakawa wanda suka zaɓe suna bukata na ci gaba amma pdp ta ɗauki zaɓen da bata yi ba ta ce ga wanda take so a bata takara masu adalci a wannan lokaci ne da mata na taraba state za magana domin wannan jam'iyya da yake na adalci ne muna bukatar mata su zo domin a koyaushe idan akwai adalci mata ke jin daɗin wannan adalci. A wajen wani gangami da jam'iyyar SDP ta shirya a Jalin Gwafa da jihar Taraba, shugabannin jam'iyyar a Najeriya da suka da shugabanta na ƙasa Chief Olufalaye da kuma wasu kusoshinta a Najeriya, Chief Davis kente da ake wa lakabi da DSK, wanda ma ya nemi tsayawa PDP takarar kujerar gwamna, shine fa jam'iyyar ta SDP ta tsaida a matsayin takararta a jihar Taraba. Mace nikan na bar su don rashin adalci da suka mana muna shirin mu kada pdp domin rashin adalcin da suke ma mabiyansu eh, mu da eh, sauran opposition party muna yankan kokarin mu muna dan mitin don mu hada kai mu san da za mu kada pdp to sai dai kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar taraba mr dario Isiyaku ta bakin daraktan kamfen ɗinsa alhaji abubakar bawa ya ce ba su razana ba kuma suna ci gaba da tuntubar waɗanda suka fusata a jam'iyyar muna kai amma majority an sasanta mm, to ka san kuma sasantawa step by step ne kowanne ne da irin damuwansu. Amma Taraba State gidan PDP ne. kuma har yanzu taraba gidan pdp ne don haka insha allahu ba mu da wani fargaba na pdp za ta ba da mamaki a taraba wannan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da cece kuce da kuma takaddamar na koshin wane ne halittacin dan takarar kujerar sinata na PDP a mazabar Taraba ta Arewa wato a tsakanin MO aka zaba da kuma mukaddashin gwamnan jihar mai Sani Abubakar Alladi wanda jam'iyyar ta baiwa takara a Abuja kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan Ibrahim Abdul Azizo sashen Amurka daga Jalingo a Najeriya. Madala a gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla shugaba Goodluck Jonathan a Najeriya ya kai ziyarar bazata zuwa jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar cibiyar rigingimin Boko Haram. Mr. Jonathan wanda yake yakin neman komawa kan karagar mulki a karo na biyu ya shiga birnin Maiduguri ne ta tashar jirgin sama jiya Alhamis. A can ne ma ya tattauna da dakarun sojoji a wani sansanin su da kuma ganawa da ɗaruruwan fararen hula da suka arce daga garin Baga birnin da mayakan sa kai suka kame a farkon wannan wata. shugaban da ya sha son suka ne fa na rashin taɓuka abin arziki wajen yakar 'yan bindigan nan da kuma ceto ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantarsa ta sakandare da ke cibaka a watan afrilun shekarar da ta wuce wannan kungiyar da ya ta karkashe dubban jama'a sannan kuma ta kame manyan yankuna a jihar borno duk da dokar ta ɓace da mr jonathan ya ayyana a wannan jiha da wasu makwabtakan jihohi guda biyu a watan mayun shekara ta goma sha-uku. ɗazu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce hare-haren da mayakan boko haram suke kaiwa arewa maso gabashin najeriya laifukancin zarafin bil'adama ne kerry ya faɗi haka ne jiya alhamis a ziyarar da ya kai ƙasar bulgaria biyu bayan wallafa hotunan tauraron ɗan adam da ƙungiyar amnesty international ta yi masu nuna irin barnar da mayakan sa kai suka yi a baga da ƙauyukan da ke makwabtaka da ita To daga Najeriya Bello sai mu leƙa ƙasar Belgium inda 'yan sanda ƙasar suka bayyana cewa sun dakila wani harin ta'addanci har ma suka samu nasarar kashe wasu mutane guda biyu da ake zargi suna ɗauke da makamai masu yawa da kuma tsare mutum ɗaya wanda yake da alaƙa da su 'yan sandan sun kai samame ne akan wata 'yar ƙaramar ƙungiyar 'yan ta'adda a birnin vavas da ke gabashin ƙasar jiya alhamis a kusa da bakin iyakar jamus mutanen da ake zargi sun bude wuta ne akan 'yan sandan daga nan kuma aka fara barin wuta wanda aka share wasu sa'o'i ana yi har wajen ma ya turnike da hayaki da karar harbe-harbe da kuma jiniyar 'yan sanda babu jami'in tsaro ɗaya da ya ji rauni 'yan sanda sun kai irin wannan samaman a wasu ɓangarorin ƙasar belgium a ciki har da birnin brussels lauyoyin gwamnati sun ce mutanen da ake zargi na dab da kai wani babban harin ta'addanci ne a kasar da nufin afgawa ofishoshin 'yan sanda da jami'an tsaro jami'ai sun yi imanin cewa akwai masu tsatsauran ra'ayi da suka dawo belgium daga ƙasar syria salo a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka john kerry fa yana birnin paris yanzu haka da muke magana din domin domin kaiwa babban birnin abin da ya kira katon runguma biyu bayan harin ta'addanci makon da ya wuce akan mujallar charles hebdo fadar shugaban amurka ta white house ta amince akan cewa ta yi kuskure saboda rashin aika wani babban jami'an gwamnati zuwa man zanga-zangar nuna kyamar ta'addanci a birnin paris ranar lahadin da ta gabata lamarin da sauran manyan shugabannin duniya suka hallara to labarin duniya kenan kuka saurara. yanzu sai rahotanni da muke dauke da su a jihar jigawa babban mataimakin sifetin 'yan sanda mai kula da yankin kano da jigawa ya ja kunnuwan 'yan siyasa to ko wani irin gargadi ya ba su ga mahmud ibrahim kwari sanin kuwa na cewa zaɓe yana yana kusatowa so mun kira su ne don mu ƙara yi musu gargaɗi kan tanadin da dokar zaɓe ta yi na cewa ana so a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali babu aikata laifukan da dokar zaɓe ta hana misali yara wanda suka shiga sha takwas ba su yi zaɓe ko kuma a yi zaɓe a ba da rizal a je a tare mutane musa hanya mutanen inec da security masu kai shi eh, inda za a sake tattara shi a faɗi sakamakon zaɓe kaga aka samu matsaloli bisa hanya a tare mutane don zaɓe bai maka daɗi ba ka karɓe wannan eh, result ɗin wani lokaci ko su sa musu wuta wani bisu kece shi da sauransu wani taro da muka yi duk da mun sazi nasu cewa a guje waɗannan. to tun kun ɗau lokaci kuna ta tattaunawa ya kuka fahimci waɗannan bayanai da suke muku na abin da ake so a cimma. kowa dai na fatar cewa insha Allahu za mu ƙoƙari mu kuɓuce ma abin da ya faru a shekara 2011 wato irin waɗannan tashe-tashen hankula da aka samu bayan an faɗi sakamakon zaɓe a wannan lokaci mana fatar insha Allah sun da yi alkawali su 'yan siyasa security ya alkawalin cewa zai aike shi tsakanin shi da Allah kuma su 'yan siyasa sun yi alkawalin cewa idan kai ka san ka faɗi to ai ka faɗi don da zarar ka shiga zaɓe ka san yi dole su faru ko ka faɗi ko ka sami nasara to idan ka sami nasara alhamdulillah idan baka samu nasara ba shi ma ka ce alhamdulillah haka Allah ya kaddaro don dole ka ci ko kuma dole kuma ka fadi shi ka gana da gwamnan jigawa su lalamido wai me kuka ce ne ah, duk dai magana guda ce ta maganar zaɓe cewa ya kamata 'yan siyasa su su hori magoya bayan su n'a a tabbatar da an zaɓe an gama lafiya yau abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ce ban tsoro da haka hankalin gano To Madala, daga gargadin AIG tambari sai kuma kalamun wasu 'yan siyasa da jama'a akan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takarar neman shugaban ƙasa su goma sha hudu suka yi a Abuja. Nasiru da Malikaya gare ka. bari mu yi gargaɗi ga musamman ma masu ɗaukar nauyin 'yan bangar siyasa cewa za mu yi dirar miki a kansu kuma ba za mu bari su samu barci ba kakakin rundunar 'yan sandan najeriya emmanuel ejuku ke faɗan matsayin rundunar biyo bayan ran taɓa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a zaben watan gobe tsakanin shugaba jonathan na pdp janar buhari na apc da sauran 'yan takarar jam'iyyu goma sha biyu. This country not fall because somebody wants to be president or governor. No. Ojuku ya ci gaba da cewa Najeriya ba za ta wargaje don neman cimma gurin ko ma waye ke son zama shugaban ƙasa ko gwamna ba. Manyan 'yan siyasa na mara baya ga wannan yarjejeniyar don gujewa irin misalin hari da aka kai kan wasu magoya bayan APC a gangamin Buhari a Ribas da kona motocin kamfe na shugaba Jonathan Biyu Kormos a Jos. Irin wannan fitina ga sanata Alimadu Sharif ba ta rasa nasaba da yadda mutane ke baƙaƙen maganganu ga wasu 'yan siyasa da ba sa ga maciji da su, inda ya bada misalin kansa yake ganin komawarsa PDP ne daga APC, yasa wasu ke sa da aza masa alhakin wasu laifukan wanda dai an zabe shi gabana sau biyu sanata sau uku kuma duk ran da zan tafi mai borno saboda karin shiga borno ana zuwa a dasa bom watakila kai dan jarida za ka sani suna tsorona ne saboda mutanen borno suna so na koko suna neman hanya ne in ina shiga kasan siyasan su zai kare amma ba wai saboda borno ba sa sona ba maganan wani dan siyasa a borno a da ko a yau ko a gobe ta siyasance ni ali sharif zan yi shakansa babu domin ina son tabbatar maka ali sharif ba barawo ba ne domin na yi gwamna na bar gwamnatin borno state biliyan 64 duk najeriya ba gwamnan da ya bari biliyan goma babu da kwaransa sanata dan juma goje da ya koma apc daga pdp PDP ya ce sun yi na'am da yarjejeniyar. Wani abu ne mai kyau kwarai. Mu ma Najeriya mu bi sahun sauran kasashe da suka jima suna demokradiyya kamar su Ingila su Amerika su Indiya da makamantan su wanda kullum akan yi zaɓe lafiya kalau a gama lafiya kalau a yi kamfen lafiya a gama lafiya ba kashe-kashe ba soke-soke ba kone-kone sa hannu da aka yi mun daɗi a matsayina wanda yake siyasa a Najeriya kuma a matsayina na mai batan ɗorewan demokradiyya a Najeriya. Mu 'yan siyasa wannan abu ya kamata mu もう amfani da shi musamman wa kama kwanciyar hankali shi siyasa ba dole in ka tallata kanka in aka zaɓe ka shikenan ka ci zaɓe in ba zaɓe ka ba ka kura an da kai dama abin haka ke amma mutum ya ci ƙarfi da yaji ba a son ka sai ka danna kowa ka kashe kowa ka mulkike kowa ka ci zaɓe to wannan bai zama demokradiyya ba ku kaɗan. in ba manta ba an samu barkewar rikici biyo bayan sanar da shugaba jonathan a matsayin wanda ya lashe zaɓen biyu da hakan ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama.

Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin maza masu amfani da Viagra ko kun san irin lahanin da ke tattare da shan wannan magani ba tare da amincewa ko kuma umarnin likita ba? Wannan batu yana ɗaya daga cikin abubuwan da filin lafiya uwar jiki zai duba a yau. masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da amincewar ya amfani da allurar rigakafin sankarau ga jarirai a ƙasashen Afirka. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa shi ya tsara wannan rahoto bayan ya zanta da Dr. Marie pierre Preziosi, daraktar wani shirin kirkiro allurar rigakafin sankarau wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar lafiya ta duniya da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake cewa path a takaice an yi shekaru hudu ana yi wa yara da matasa wannan allurar rigakafin wannan allurar rigakafin yana ba da kariya ga sankarau nau'in a cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta nan amurka ta ce cikin 'yan sa'o'i sankarau ke kashe wanda ya kamu da ita idan hakan ya zo da karar kwana kuma tana jawo a kimamin mutane miliyan 440 barazana a ƙasashe 26. Dr. Marie Pierre Preziosis ta ce wannan cuta ta sankarau ta yi kimamin shekaru 100 tana jawo wa wasu ƙasashen Afirka barazana. Dr. Preziosis ta ce allurar rigakafin kan ba da kariya daga kamuwa da sankarau nau'in A har na kimamin shekaru biyar. Da aka tambaye ta ko akwai wani lahani da ke tattare da wannan allurar rigakafin sai ta ce. No, no safety concern. These conjugate vaccines are Dr. Marie ta ce a allurar rigakafin baya tattare da wani lahani. Ta kuma yi bayani cewa ana yaɗa cutar ne daga wannan mutum zuwa wannan mutum. A saboda haka yana da muhimmanci a keɓe duk yaro ko kuma mutumin da ya kamu da sankarau daga sauran mutane. wannan allurar rigakafin dududu sa bai wuce dala ɗaya ba kimamin naira ɗari biyu kenan ƙungiyar gabi ita za ta biya rabin kuɗin alluran yayin da kuma aka ɗorawa gwamnatocin ƙasashe alhakin biyan rabin kuɗin bayan an samu nasarar yi wa jarirai da dama wannan allurar rigakafin sannan kan hankali ɗaukar ɗawainiyar biyan kuɗin alluran zai koma kacokan wuyan gwamnatocin ƙasashe. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su haka ne to wani sabon bincike da aka gudanar ya gano cewa akwai yiwuwar ciwon maɗaukai pneumonia da turanci da kashe yaran da suka kamu da kanjamau fiye da yaran da ba su harbu da kwayar cutar kanjamau ba an kiyasta cewa yanzu haka akwai fiye da yara miliyan uku 'yan ƙasa da shekaru goma sha hudu da haihuwa waɗanda suka kamu da ƙanjamau yawancinsu a ƙasashen afirka masu bincike sun ce ana iya rage yawan waɗanda maɗauko ke kashewa idan aka faɗaɗa irin jinyar da ake yi dr harish nair na jami'ar edinburgh ne ya jagoranci wannan bincike domin a ƙara fahimtar wannan matsala We've been working on pneumonia estimate for over a decade Dr. Nar ya ce sun yi fiye da shekaru goma suna gudanar da bincike a kan sanin yawan waɗanda suke fama da ciwon pneumonia tsakanin yaran da suka kamu da kanjamau ko kuma sida. Sai suka gano cewa babu wannan kiyashin, amma kuma sun san ko kuma sun gano cewa pneumonia na kan gaba wajen kashe yaran da suka kamu da kanjamau. What we see is globally, of the 116 million episodes of pneumonia occurring each year in under five children, 1.4 million. Ya ce abin da suka lura da shi shine a duk shekara a duk fadin duniya kimamin mutane miliyan 116 ne suke kamuwa da nimoniya. Yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa waɗanda kuma suke fama da ƙanjamau miliyan 1.400 ne suke kamuwa da nimoniya. Kuma sun gano cewa kimamin yara 88 ne na waɗanda suke da ƙanjamau nimoniya take kashewa. afirka da kudancin asiya su ne matsalar tafi muni a yankunan su a saboda haka dr nar ya ce akwai buƙatar faɗaɗa gwajin yara masu fama da ƙanjamau a matakin farko na kula da lafiya domin a san yadda za a ɓullowa wannan al'amari. Kai a gaida likita bokan turai, a da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba masu sauraro kada a mance da cewa wannan shiri na lafiya o jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc The Voice of America, VOA. To haka ne, Lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai dubi wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Mijiya ina lafiya. To likita yau zan yi ko kuma zan ce za mu yi karambani. To hajiya. Karambanin da muke fatar zai taimaki masu sauraronmu nesa ba kusa ba, musamman ma maza. To hajiya. To likita kasan galibi misali ma an faɗi cewa a can London kuma kasan mutanen mu suna yawan zuwa. Eh gaskiya ne. Wannan kwayar magani na Viagra da ku maza kuke sha an ce ba ma tare da izinin likita ko umarnin likita ba za ka je kamar dai magungunan da ake cewa over the counter a saya. Eh. To nan kuma wasu ma da suka san wasu suka rubuto musu wasiƙa kan cewa su sosai musu wannan magani a Viagra. Eh, ne. To likita kafin mu je ga irin lahanin da Viagra yake yi da farko me yasa ake shan Viagra nan ne? To akwai wasu maza wanda you know, ba su iya tarawa da matansu. To in ba su iya tarawa da to wannan magani yakan taimake su ne yakan sa azzakarin su ya tayi za su iya tarawa da matansu abin da ke abin da yasa ake ba wa maza ke na hajiya. To me ke ka irin wannan matsalar? to wani lokaci abin da yake irin matsalar waɗansu mutane damuwa waɗansu kuma wani irin ciwo ne na jini da ke jikinsu yadda hanyar da jinin ke bi ya je ya sa azzakarin ya tashi bai bai bai bai buɗuwa yadda ya kamata to waɗansu abin da ke faruwa kenan da waɗansu shi yasa ba su waɗannan kuma akwai waɗansu mutanen da suke shan waɗansu magunguna da kuma waɗansu ciwuka yakan hana wannan abin ya faru. na irin cututtuka ne. To, kin ga kamar akwai ɗansu masu kamar irin ciwon sukari ko kuma wani irin ciwon maiko da ke yawa a cikin jikin ɗan adam yakan kawo wannan shi ma hajiya. To ba ga waɗannan cututtuka guda biyu da kace ciwon sukari da kuma yawan maiko a jiki ba wata cutar da ke haddasa wannan matsala? To yawanci kun san in dai mutum ya so manyanta rashin wannan hormone na maza wani lokacin kawo wannan hajiya. To Kafin mu kai ga batun shan wannan magani waɗannan matsaloli da ka bayyana duka likita idan mutum ya je gun likita aka duba shi ba za a iya bashi maganin da zai warkar da shi ba ne? To yawanci aka mutum ya je ya likita aka bashi maganin yawanci yakan warkar da shi yadda zai iya komai nashi zai zama daidai hajiya. amma kin san waɗansu mutanen ba mu da ba mu da haƙuri za su abu komai a yi shi da sauri sauri ne shi yasa. To galibi a nan ƙasashen idan eh. namiji ya je yanzu misalin ya je ya samu likitan shi ya ce ba shi yana son ya fara amfani da Viagra da farko me ake mishi kafin a ba shi. Yawanci in ka je wani likitan da yawanci za a tambayi wani inda yin likitan da bai san gaba zai tambayi ko wani yan cututtuka kake da su domin akwai wasu mutane da cututtukan da suke da shi bai kamata ma su sha Viagra ba. To sai likita ya tambaye ka wa'annan abubuwan tukuna ya tantance. Ya tambaye kamar zan iya baki misali kamar mutum na ciwon zuciya. Eh. Ko ai mashi aikin zuciya ko kuma mutum na da ya sa kina wani ciwon da ake in ka kana da stroke ka samu stroke ko kuma kana ciwon ko hawan jini ko kuma saukan jini da yawa kuma waɗansu mutane kamar irin mutane masu irin ciwukan jini kamar irin su a kudin su irin sankaran ciwo kuma kuma akwai kamar irin masu irin sickle cell irin ciwon jini da eh cutar fara da su sankaran jini iya eh, sankaran jini kuma akwai irin su abubuwa kamar irin su anemia da sauran kuma akwai wasu mutane masu irin ciwon ido wanda yanda jinin yake wurin da wuya duk waɗannan kuma in kana da kuma ko gyamban ciwon ciki domin duk shi wannan magani yana canza yadda jinin ke bi ko kuma in kana da ciwon koda ko ciwon hanta ko kuma inda duk waɗanda kana su wani lokacin likitocin ba za su baka maganin nan ba domin akwai hatsari kware in kana da waɗannan abubuwan kuma kana shan wannan maganin sai a shawarke ka cewa ba wannan bane ya dace da kai ne da wannan zai dace kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suke shan waɗansu irin maguna da ake kiran su nitrate eh. irin hukumar zuciya din nan to in ka sha nitrate din nan yakan sauka da jiwon jinka ka iya ka iya masu somewa kuma ba in ba in kana wani wuri ne da bai kamata ba to zai iya halakar da kai hajiya kuma wani lokaci kin san yana waɗansu mutane za ka suna wani irin ganin kala kala kala haka duk wannan yana kawo shi hajja. To, duk masu fama da waɗannan matsaloli bai kamata su sha Viagra ba. Bai kamata ba, sai dai kuma dole kuma eh, dole likita ya luka lura da su kuma akwai wasu masu irin kamar ciwon kin san kamar irin masu ciwon prostate akwai wasu magunguna waɗanda suke sha masu ciwon prostate kamar irin su Flomax, hydrin Kadura da sauransu su ma bai kama sha a garba kuma kin san yawancin mutanen da suke shan magani yawancin suna da irin waɗannan ka dan hajiya. To likita gashi mun kwararo kana ma masu mu bayani dangane da matsalar da ke tattare da shan viagra amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka idan allah ya kai mu makon gobe za ka bayyana masu sauraron mu musamman maza yan uwanka lahanin da ke tattare da shan wannan magani na viagra to hajiya allah shi kai mu lafiya to amin likita kuma kamar yadda na ce lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gada Jummai ga wata matashiya Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako. daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe hudu da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. To ga takaitattun labaru. Salo shugaba Goodluck Jonathan a Najeriya fa ya kai ziyarar bazata zuwa jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar cibiyar gingimin Boko Haram. Mr. Jonathan wanda yake yakin neman komawa kan karagar mulki a karo na biyu ya shiga birnin Maiduguri ne ta jirgin sama jiya Alhamis. A can ne ma tattauna da dakarun sojoji a wani sansanin su ya kuma gana da ɗaruruwan fararen hula wanda suka harshe daga garin Baga birnin da mayakan sa kai suka yi wa raga a farkon wannan wata kenan. Shugaban da ya sha shan suka ne na rashin taɓa kaban arziki wajen yakan 'yan bindiga din da kuma ceto ɗalibai mata sama da ɗari biyu da aka sace daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok a watan Afrilun shekarar da ta wuce. Daga Najeriya kuma bar mu leƙa Belgium inda 'yan sanda a kasar suka bayyana cewa fa sun dakile wani harin ta'addanci har ma suka samu nasarar kashe wasu mutane guda biyu da ake zargi ɗauke da manyan makamai da kuma tsare wani mutum guda ɗaya wanda yake alaka da su. 'Yan sanda dai sun kai samami ne akan wata 'yar karamar kungiyar 'yan ta'adda a birnin Verviers da ke gabashin wannan kasa jiya Alhamis a kusa da bakin iyakar Jamus. da ake zargi dai sun buɗe wuta ne akan 'yan sanda su kuma 'yan sandar su masu suka buɗe musu wuta a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana birnin paris yanzu haka da muke magana domin kaiwa babban birnin abin da ya kira katon runguma biyu bayan harin ta'addancin makon da ya wuce akan mujallar charles hebdo fadar shugaban amurka ta white house zai ta amince akan cewa ta yi kuskure saboda rashin aika wani babban jami'an gwamnati zuwa gadaman zanga-zangar nuna kyamar ta'addanci a birnin paris ranar lahadin da ta gabata to madalla Ah, kafin mu rufe muna ta ibrahim garba kankarofi da amaryarsa maryam musa baban goggo wanda za a ɗaura masu aure ranar lahadi mai zuwa wato goma sha takwas ga wannan watan da karfe goma da safe a kofar gidan alhaji musa baban goggo da ke bayan gidan khalifa rabiu a goron dutse kano muna kuma muka gaisuwar taya murna ga dr bashir imam ali na kwalejin ilimi na tarayya da ke yola da amaryarsa sa'adiya bilkisu adamu so ba da za a daura masa aure ranar jau bayan sallar juma'a a masallacin juma'ar dr jalo a jalin gojiyar taraba fatanmu alaiba zaman lafiya da zura mai albarka a madadin waɗanda kuka ji da bello gladys wadda ya taya ne gabatar da shirin da wanda ya shirya mana sauti ne salo ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.